aikin shine kulawa da harka ta ɗiya mace tun daga 'yan mata yara kankana mata armi bisa ga harkokin her da lakwalkin su da musu gana ma ɗiya mace a ɗakin aurenta duka shine da yayi aikin da muke tayar da shi nan da tsawon shekara biyu to wannan kwamiti shine sai muke yawo gari gari muna kewayawa muna waye mutane kai musamman mata bisa ga armin dole da ake mai yarinya mun ga akwai matsala ga bace bace arme kuma tunda akwai da kansu uwaye mata an mun ka zo muka ka sabka gidan mai gari ne muke sauka mu kiran mutane a mi babban gangami na ɗiya mata da uwaye maza duka kori mu kama tsatsar mu kwatanta musu to gaskiya da mun ka kare aikin ko mun koma mu bi sau da ƙafa mu kashe wai aikin nan da mun kai wai yayi ko za ku iya gaya muna ina da ina kuke ta yadda ayyukan ku gaskiya aikin mu ya haƙarin unguwannin tasawa gari gari muke bi garin nan goma sha biyar da mun kai kwamitin mu na aikin mu gaba daya to su ne mun kai mu haɗa kuɗi kuɗin mu muke ɗauka haya motuna kowane gari da mun ka kewaye tunda gaskiya ko anan ta sa an ka ga akwai wata matsala mace in kika samu matsala ko yarinya kika samu matsala na za'a miki armen doli ko armen gauga suna zuwa su tar damu to su ma sai muna waye musu kai ko ba a gayyace ka in ka ji sabga sai ka tashi ka tahi in mun ka je muka zauna ko sabga ce ke ko ma rasuwa ce aka aiki mu ba dumin banza ba waye mutane kai yi miki ina in miki garuruwan kamar su kaiwa kamar su gunnaka da sauran su ta ce goma to duk wa'annan muna aiki da su to cikin su ne duka wannan garuruwan kowanne gari mun ka je a tarbe ba Allah Allah ma ake aji wannan komiti na mun zo da mun kira yanzu na wuri ya cika bayan kun kwashe shekaru uku kuna gudanar da wannan aiki na wayar da kan al'umma shin wani irin canji kuka samu gaskiya sai mu ce kwalliya ta biya kuɗin sabili tunda gurin da muke son mu cimma gaskiya mun kai gare shi ko mun kusa kai gare shi tunda ba mu amincewa duka gaba ɗaya samfur samun samu amma gaskiya kwalliya ta biya bukata ta kuma tana cikin biya tunda mutane mun yi wayewa kai mun yi wayewa kai na baki da baki mai na gidan radio kuma mutane duk sun faɗinci abin nan masu jahilcin ma jahilcin nan ya hita sun gane ko ne lakwalkin ɗiya mace sun gane ko ne a sa a bar yarinya har ta shekara goma sha takwas sun gane muhimmancin lakwalkin ɗiya mace kuma ke jin daɗi tsakani da Allah Studio Malambo.